قال فاخرج منها فإنك رجيم sai Allah ya ce wa Iblisu, ka fita daga cikin aljanna kai tsinanne ne marar albarka.